área, Lili. Ina ina lily. assalamu alaikum kuma ku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na ina dalili shirin ina dalili shine da ke ta muku al'amuran da suka shafi rayuwa siyasa tattalin arziki zamantakewa harkar tsaro tsumar ilmantarwa nishadantar da kuma faɗakar da ku da ƙarshe mu ba ku dama ku buga domin ku tofa albarkacin bakin ku kan muhimman al'amuran da muke tattauna a kai to a cikin shirin namu ne da nisa mini sani zan gabatar za mu tattauna ne dangane da yunkurin gwamnonin arewacin najeriya na daidaita al'amura a rigimar fulani makiyaya da manoma ko yin hakan zai iya yin tasiri za kuma mai wannan tattauna ne tare da mai shirin al'amuran yau kullum kuma masanin harkokin sadarwa ibrahim hussaini abdulkarim malam ibrahim hussein barkan ka da shigowa barka da ina kwana to alhamdulillah kusan abubuwan da ya fi daukan hankali a yan makonnin na dai biyar sana saboda. da rikicin fulani makiyaya da manoma wadda ko shaka babu yana canza salo a yayin da ake ganin cewa siyasa fa tana sake ta'azzarantar da shi a yayin da wasu 'yan siyasa marasa kishin ƙasa ke amfani da wannan dama domin ganin sun ci musu muradunsu na siyasa to ko shaka babu dai rikicin fulani makiyaya da manoma ba sabon abu ne rikici ne da ya daɗe shekara da shekaru sama da shekaru 30 40 ko 50 amma dai gwamnatoci daban-daban suna iya bakin kokarinsu wajen ganin an daidaita wannan al'amura ana danganta wannan al'amura da yadda ake takurawa makiyaya da kuma guraren da suke yin kiwo inda ake mai da su gonaki kusan wannan na ɗaya daga cikin irin korafe-korafen da su kansu fulani makiyaya a suke ba da ire-iren irin wannan korafai na cewa shine dalilin da yasa ake samun rashin jituwa tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma. To a ah, mala Ibrahim ah, Hussein Abdulkarim a ah, gwamnonin arewacin Najeriya sun yi yunkuro sosai domin ganin sun taka rawar gani domin daidaita waɗannan al'amura. Hakan kuma ya bi bayan irin zaman ɗarɗar ko zaman tunziri da na zillimi da ya faru a makonnin da suka gabata ne da aka ba wasu fulani wa'adin ficewa daga wasu jihohin a Oyo da Ondo. Wadda ko shakka babu haka din in ba an ɗauki matakan da ya dace ba to yana iya haifar da wasu rigingimu da allah kaɗai san sa shin a gwamnonin da sun bayyana cewa matakin da ya kamata a ɗauka shine a dakatar da yadda ake kiwo a dazuzzuka ya kamata a samar da keɓantaccen guri domin a ringa yin kiwo to a ire-iren irin waɗannan abubuwa na san a lokutan baya gwamnatin tarayya ta yi yunkurin samar da tsarin na riga wanda zai samar da ba ma wai filin kiwo ba har da ɗan asibitin dabbobi da gurin 'yan makarantu inda su makiya ɗin za su samu kai 'ya'yansu domin su ma su samu ilimin zamani amma kusan daga shiyar kudancin najeriya aka samu a wasu marasa kishin ƙasa suka siyasar ta wani al'amari aka yi ta sukan wannan al'amari na ruga ɗin wadda hakan yasa ita ma kanta gwamnatin tarayya bata jajirce ba bata nuna ita ma gwamnatin tarayya ba ce ta fi karfin kowa da kowa ita ma ta ba da kai gori hau shin ya kaka lonan yunkuri na gwamnati ana iya cewa ko zai iya yin tasiri kawo karshen waɗannan rigingimu duba da cewa ai an dade ana yi gwamnatin kuma ba wani yunkurin da suke na a zo a gani domin ganin an daidaita wannan al'amarin Eh, da ka faɗi ka ce wannan abun lalle abu ne wanda an kwana biyu ana yi kuma hmm. kana magana shekara talatin hmm. ah, ko a gidanka ne ka sunanta wani abu wanda ya kai shekara talatin to kana ko kai mai gidan sai ka sha wahala wurin kwashe shi ka canza shi hmm. a yanzu ko wata tsohuwar bola ce yanzu a unguwarku za ka ga ana ta sama da samun ka a zuba ka a zuba shara in ba ganin aka yi wata rana an samu wani an mai abin da ake kira eh, an hukunta wani ba kan zuba wannan shara da duk da ka dawo wani ya tsaya ya tsaya wani wanda zai tsaya ya gane haka ba za a daina wannan abin da ake ba mm. so irin wa'annan abubuwan da suke taso muna da gwamnonin da suke tasowa da kowa da kowa ka gare abin da kowa ake faɗi gwamna za a kira shi cewa chief security officer ne na na state mm. amma bai da bai da bai da karfi akan ah, yan sandan boye bai da karfi akan yan sanda masu uniform bai da karfi akan sojoji bai da komai duk abin da yake so dai zai kara ne ya rubuta ya tattara ya je ya kai ko shi gwamnan ondo da ya ce ya ba da wa'adi idan yan fulani nan suka ce bar ba mu fita ba kawai abin da zai iya kiritin shine anaki shine ya ce a buge su tunda gwamnati ba za ta bashi yan sanda ba ya je wannan aikin ba za ta bashi yan sandan tsaron ciki ba su zai wannan aiki in kuma ya ce zai aikata wannan aikin da nashi da kanshi ko kuma da abin da ake kira vigilante nashi da yake da shi kaga eh. wannan abin an yanke yanzu ka samu abin da ake kira anaki ya zama doka ta shiga hannun mutane su ma za su zo su tarar da nasu tashi hankali su so su yi wani abu da suke son su yi so wannan abin shine ake gudu hmm. shi yasa idan aka tashi za a yi zama ka'ida shine aka ce ah, babba shine primary objective shine kamar mahi amfana mm. na abin da sa ake kafa gwamnati mm. saboda a kare mutane da dukiyarsu eh, kaga shi wannan ba filatin ka gani mm. mutum ne kuma yana da dukiyar shi shi ma wannan da yake gani shi bai rabe ne shi ma bai rabe ne kuma da gonar shi mm. in ma manomi ne manomi ne shi ma da gonar shi yana son a kiyaye mai gonar shi mm. a kiyaye mishi rayuwar shi shi ma wance yana shi ma manomi a kiyaye mishi rayuwar shi kuma a kiyaye mishi shanayen shi mm. so kaga inda gwamnati ta fito kenan ka gwamnati sai ta gane cewa lalle lalle makin wani ɗiba kuɗin da nake in je in ce zan sa a abubuwan da ga aikin da ke gabana yanzu duk yadda ake zaka ka fice akwai abin da ake cewa priority list shine a cikin kundinka akwai abubuwan da kake sa menene ya zama muhimmi a ciki yanzu misali yanzu zuwa yaron ka makaranta muhimmanci yake da shi ko bai da muhimmanci ma sami ka ga da muhimmanci to sai zaman yaron nan bai da lahiya yau sai ka ce ba za ka ɗauki kuɗin zuwa makarantar shi na school fees ba saboda ka kashe mishi ya lahiya ko kuma za ka sashi ya je ka za ka ɗauki wannan kuɗin ka je ka kashe mishi kaga za ka ɗauki wannan kuɗin na school duk da school fees nan tana da amfani sosai a rayuwar shi eh. amma kuma sai yana da rayuwar mm. sannan zai je maka makaranta eh. ka gane mm. da hakan dole ka ɗauki wannan kuɗin ko da baka da inda za ka samu wasu ka kashe mishi ya lafiya saboda lafiyar shi shine farko to haka ita ma ƙasa ake haka ake yin ta Tun da irin wannan taso man tarin tashin ya taso mana lalle lalle kaga ba mu bashi abinda zaka lura shine mutane ne ke mutuwa kullum mm. rigima ce da dukiyar mutane amma idan yau zaka tabbatar a yau da muke magana ba a saman mashi wannan energy irin shine irin wannan karfi mm. na haɗewa a taso a riƙe wannan abin a solving din shi mm. yanzu gwamnonin da suke magana da arewa ai gwamna ne dan uwansa yake magana a kudu kuma gwamna da gwamna suna da abin da ake cewa Nigerian Governors Forum inda suke mm, zauna su kungiyar gwamnoni eh. kungiyar gwamnoni mm. bayan wannan kuma akwai Progressive Governors Forum wanda kuma su suna ganin su yan jam'iyya ɗaya ne ma yi wannan forum in nasu mm. suna da director general suna da komai kaga abin da ya kamata a yi shine babban abin da ake fara kula da shi kana son ka fitar da mutane cikin kangin matsalar da suke ciki shine ka kula da tunaninsu idan ka kasa kama tunanin mutane a cikin lalurar da kake ciki mm. to yana wahala ka hitar da mutane cikin matsalar da suka samu kansu mm. kamar ƙasar Amerika tana da abubuwan da ake kira gidajen talabijin mm. da kuma abin da suke kira hollywood a nan ne suke shirya yadda suke shirya ukwalen mutane suna da program program ɗinsu wadda daga baya ta bayan gida gwamnati take sponsor irin wa'annan abubuwan saboda a wayan mutane da kai da hankali sauransu mm. lokacin da muka taso muna kanana akwai abin da ake zuwa ana yi na majigi in za a yi abu za a zo har ku akwai wasu irin kaman lanji roba lanji roba an sa musu majigi ana zuwa ana fakarkar da mutane kan abubuwan da ake son a yi yanzu wa'annan mutanen da suke su manoma duk wani labarin da ni da kai muke yi da mm. wasu su sukan ji rediyo sosai amma yanzu saboda rediyon ya zama sharholiya kawai da labarin um, bakin ciki da haɗa kan mutane su yi mm. faɗa shi eh, ake ta watsawa eh, cikin wasu kafafen rediyo wasu kafafen rediyo suke ta mm. watsawa wanda mm. kuma sun fi karfi a social media kuma kullum suna ta tunzura mutane akan irin wa'in abubuwa kowa ya ɗauki wannan na goyi bayan wannan gwamnan Ondo wannan ya goyi bayan abinda Fulani suke yi wannan wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wannan wanda kuma kamata ita gwamnati ta tattaro wani abu da wannan karfin da wannan energy din ya zama an tunkari wannan abin da ke kokarin ya raba ƙasa sai a ga cewa shi a presidency na shugaban kasa adnan fara shugaban kasa ta nuna cewa ina kai in ka gashi ina za ka je zan ina magana ce kan wannan abu duk wani tv da aka ganshi duk wani radio da aka ganshi duk wata program da ya je yana magana ne na solving wannan mutane kaga yanzu sai mutane su tabbata cewa wannan abun lalle an dauke shi da amma idan ya zama yanzu ko a cikin gwamnoni na arewa ma da suka zauna suka yi magana kan wannan abun da suke son su yi mm. Mm. su kansu suna rabe akan kashi biyu eh, akwai uh, kashi daya mm. wa'anda sun yadda a zauna da wa'annan yan bindiga daɗi da wa'annan da suke kakkashe mutane a nan saboda ko da ka dawo da makiyayan sun dawo nan sama arewacin eh, Najeriya wa'annan yan bandit din suna kashe su suna kwashe musu suna kwashe musu shanu suna mm. saida mm. su kaga yanzu ko ka kako ka koro su yanzu da sauki ta fi musu su je kudu saboda tashi hankali da suka gani a wuraren zamfara shinkafi da sauran da nan wurin Niger da sauransu amma idan ruwa ne da abinci ai akwai kogin Niger inda ya zo ya wuce har cikin Niger har zuwa ina har ya wuce har zuwa Niger Republic ai akwai wannan amma akwai abin da ake kira migration wanda akwai tsuntsaye akwai irin su butterfly da sauransu wanda wanda suke kaura zaka ga idan sun tashi shekara-shekara akwai inda suke yin kaka akwai inda suke yin rani akwai inda suke yin damuna mm. so su ma fulani kamar irin wa'annan ne akwai lokacin da suke a arewa akwai lokacin da suke a tsakiyar najeriya akwai lokacin da suke kudu kuma lokacin da ruwa ya sauka da sauransu za ka ga sun jawo shanayen su kuma sun dawo zuwa arewa so kaga abin da ya kamata a ce kaga wannan in ka je manyan-manyan makarantun mu daga abu zuwa wurin zuwa duk an yi karatu karatu kala-kala kan wannan akwai inda ma sun yi hasashe sun yi phd su sun rubuta irin wannan eh, matsalar da za ta zo a cikin 21st century mm. duk an rubuce rubuce ce in ka je oxford in ka je harvard turawa da kansu sun zo sun zauna matsalar da muke shine ba ma ba ilimi muhimmanci a najeriya to a malam ibrahim abdulkarim wannan da yunkuri na kungiyar gwamnonin arewacin najeriya wadda shugabanta samun lalam ya bayyana cewa lallai wannan kiwo da ake kusan ya zama kamar tsohon yayi hmm. akwai bukatar lalle a zamanantar da shi a sami keɓantaccen wuri domin su kansu makiya su samu damar inda za su gudanar da sana'o'insu wannan dai yunkuri ya zo ne bayan da shi gwamnan jihar kano a abdullahi umar ganduje ya kaddamar da wani tsari wadda ya masa kasafin zai laƙuma kuɗi kusan naira biliyan biyu da rabi wadda za a samar da matsuguni ga makiyaya da makarantunsu da asibitocin dabbobi da dai inda za a ringa masu sarrafa nonon dabbobin da kuma dai wasu abubuwa da za su samar da cigaba da kuma tattalin arzikin ƙasa shin eh, ya kakalli wannan tsari din shin ana iya cewa gwamnatin jihohi kamar sun makara domin ko ai tun lokacin da aka dakatar da shirin riga wasu gwamnatin suka yunkurin cewa za su ci gaba da tsarin riga din ciki ku har da kano da bauchi da sauran jihohi amma shiru kake ji malam ya ci shirwa sai zido nan al'amarin yake nema ya zama siyasa watakila suna amfani da wata dama ce ta siyasa domin su ma su girbi wani alheri ko kuma na abubuwa da makamanta haka? eh irin wannan al'amari yana da kyau kaga dama akwai abin da ake kira nomadic education mm. wanda dama an nuna masu su cewa za a kawo musu wannan tsari a samu fulani mm. a shi yasa ake kira shi nomadic education kuma a lokacin da aka kawo musu shi definitely sai a kawo musu abin da zai taimaka musu mm. so kaga idan aka ce za a yi karatu kaga lalle sun san cewa za su dauke yaran su kaga suna da inda za su yada zango na dan lokaci saboda yaran su su yi karatu su kaga lokacin wanda suka fitar da wannan tsari kaga mutane ne masu tunani masu ilimi masu hangen nesa to shi ma yanzu yana yawa gwamnan Kano shi ma ya hango abinda koda ana cewa an yi latti hmm. amma dai akwai jajircewa da za a yi a tabbata wannan abin ya faru sannan kasa wato ita kasa shi yasa ake son kowace kasa ta zama akwai doka akwai oda hmm. kaga yanzu duk da Najeriya ta lalace nake tunanin in je Amerika. in yau na shiga america malam saminu sai na bi dokokin america mm. ba zan zo in bi dokokin wasu ba mm. haka ita ma yanzu idan ka ce wanda wa'annan yan yan hadas su masu wa'annan shalaye an ce shigowa suke da wasu kasashe suke shigowa da wa'annan manya-manya makamai da bindiga nasu mm. to amma ko da sun shigo inda muna da system doka wadda ta kiyaye su ta tsare su ta tsare musu dukiyoyinsu babu dalili sai su kawo boda su aje abin da ake kira eh, su aje bindigogin su sai su shigo mm. kamar kai ne za su shigo gidanka in na tabbata cewa gidan samin da zan shiga kuma akwai tsaro ba dalilin dauko kuma masa nake tabbatar maka da haka ne yanzu duk gwamnan da ya zo Abuja aka ce zai zo ga shugaban kasa idan ya zo akwai wani wuri ake kira pilot gate mm. a nan pilot gate shi masu bindigogin shi da ke son su tsare shi shi gwamna mm. a nan pilot gate nan ake sallama su sai masu tsare shugaban kasa sai su ci gaba da tsaron ka zuwa inda za ka je ka ka samu amna to abin da ake tunani shine dama shi tsari na duniya shine gidan ake wuri ake gyarawa idan ka bari wurin ka ya zama ya matsi to duk wanda yake mara ji sai ya baro ƙasar shi sai ya ce ai to ga wani wuri na nan inda aka samar na duniya inda duk wani mara ji wanda ya fi wani karfi yake ɗaukar bindiga shi zai samu to idan ya zama kuma ma'aikatan gwamnati dan akwai abubuwan da gaskiya ba a son a faɗe su amma su ne zahiri kuma su ne gaskiya idan ya zama kana shiga aikin gwamnati ne don ka yi kuɗi malam saminu mm. ka shiga soja don ka yi kuɗi ka shiga ɗan sanda don ka yi kuɗi mm. ya zama aikin da aka baka ba za ka yi ba haka an samu tashi hankali sannan ya zama gwamnati ta zama ita kuma ba ta kula da waɗanda aka kashe su a lokacin da suke ƙoƙarin su kare mutane yanzu tun da aka fara yakin boko haram ɗin shekara goma da suka wuce kowane da ke da ɗan uwa wanda aka kashe mishi ɗan uwa a wannan yaƙi ya zama soja ko ɗan sanda ya san cewa babu wata kulawa ta muhimmancin kulawa da gwamnati ta ba ina Amerika abin da ake idan ka je iraki ko ka je wani wuri yakin Amerika. Mm, ana kiran ana kiran family ɗinka gold star family mm. kuna da privileges inda wanda gidansu babu ɗan sanda wanda gidan su wani bai taɓa mutuwa a gurin kare Najeriya ba bai da wannan damar da yake da shi mm. duk inda ya je faɗi sunan shi an yi tayin ɗin shi akwai database duk inda ya zo makaranta aka ce dan wane ne sai aka ce dan Saminu ne kuma aka ce Saminu ya mutu a wurin aikin Najeriya za a ɗauke shi da muhimmanci mm. kuma idan aka zo wurin neman aiki sai a ce an ware aikin gwamnati dis adadi kaza a shekara wanda wa'annan families ɗin su kaɗai ne aka ba dama su kawo matansu da 'ya'yansu a ɗauke su a wannan aiki idan kaga ana irin wani abun kai kanka malam samin in kai ne ɗan sanda ko kai ne soja za ka jajirce ka tabbata ka yi sacrifice rayuwarka saboda 'ya'yanka su samu wannan dama na shiga wannan abu to sai zama na ƙasa ce muka gina ta wanda babu doctrine of reward babu kuma punishment mm. wayanda suka lalata ƙasar wato ba a saka waɗanda suka jajirce suka sadaukar ba a saka musu to kaga aikin zai yi wahala wurin nemo wannan information da aka son DSS misali su nemo mm. ko kuma su sojoji su je su yi wannan aikin kaga duk mutane ba za su samu wannan karfi da jajircewa da za su ce oke bari mu tashi lalle wannan kasar mu in ka duba kasar yanzu babban abin da ke ci ma kasar mu ƙwarya shine wannan spirit of citizenship shine jin mu 'yan ƙasar Najeriya ne mm. to yanzu ba mu ma kai nan ba yanzu akwai da yawa 'yan najeriya wanda ba su ma ji su mutane ba ne shi zaman su mutum bai ma fara jin shi mutum ba ne to kaga akwai aiki babba na inda za a ɗauko shi ya zama mutum ya fara tunanin shi cewa mutum ne kuma gwamnati za ta kulatar da hankalin shi ya zama shi mutum ne sannan kuma a ɗora mishi wasu abubuwa sai ya zama shi ya zama citizen me yasa mutum ke zama citizen kana zama citizen ne saboda akwai wasu ayyuka da gwamnati take sadarwa zuwa gare ka wanda kai kuma wannan ne kake daukan abin da ake kira amanarka mm. kana miƙa ma gwamnati mm. kamar misali yanzu zuwan ɗanka makaranta ba kai ke biya mishi ba gwamnati za ta biya mishi makaranta asibitin ɗanka gwamnati za ta biya mishi gwamnati ta samar da ruwa ta samar da wuta ko da za ka biya ɗan ƙaramin kuɗi kan wani abu yanzu kaga kai a jikinka za ka riƙa jin cewa eh akwai gwamnati to duka waɗanda suke gwamnatin daga 1999 ina ganin zuwa yanzu sun kasa kasa fasalin gane tunanin bil'adama shi bil'adama idan kana son ya kama ya riƙe ya ce wannan abin nawa ne to sai ya ga menene wannan abun taimakon shi zuwa ga rayuwar shi mm. kuma kai tsaye idan ka ga mutum idan ka ga mutum ya rike yana addinin christianity ko mutum ya rike yana addinin musulunci mm. saboda yana da wani abu da wannan addinin kai tsaye zai bashi da zai samu mm. dama yana da imanin za akwai wata dama da samu kuma akwai wani mm. taimako da Allah zai mishi sannan kuma Allah na da wata aljanna idan ma wani abu ya same shi akan wannan abin da yake zai shiga aljanna shi yasa haka su yan boko haram saboda suna da wannan belief din a aka samu su shi a kwakwalwa yake tunda da a kwakwalwa yake shi yasa suke dajircewa akan wannan tafiyar da suke yi so idan muna son mu canza irin wannan abu lalle shi dan fulani sai an nuna mishi an fahimtar da shi an ganar da shi ya fahimta cewa in dai an kuna magana ya dauko sanun shi zo wuri ɗaya tsaya menene amfanin wannan ga rayuwar shi me yawa amfanin wannan abin ga 'ya'yan shi sannan me yayi amfanin shi da wannan kalmar tashi ta fulatanci kada ta ɓace ko kuma ta wani abu sai ka samu mishi natsuwa a cikin zuciyar shi a wannan mm. tafiyar sannan ka miƙa mishi abin da kake son kai eh, sannan su ma yarbawa yanzu mm. su ma ƙasar yarbawa da kusan ibo wanda suke koro su su ma sai ka nuna ma shi wanda yake ibo menene wannan ba fulatani me asalin wannan ba ta kamar akwai karancin wayar da kan yau ka fahimci abin da nake yi mm. babban kandi abin da aka yi karanci ita kanta sanin gwamnati yanzu zaka isko mutum ba wai an ce maka yana gwamnati a mataki karami ba amma yana gwamnati a mataki babba shine a mataki a ce ya kai darakta ko kuma a matakin da za a ce maka ya kai mutum ya kai gwamna ko ya kai house of rep ko senator amma har yanzu in ka je ka duba a tunanin shi bai riga ya girma ba na tunanin cewa idan na ɗauki ƴaƴana na kai su ƙasar waje suka yi karatu na ba 'ya'yan wani ba su yi karatu ba a unguwarmu wa'annan da ba su yi karatu ba ba za su banni ni in zama lafiya ba ba za su ba ƴaƴana da na kai su kai karatu suka zama lafiya ba kuma wannan yaron shi zai ɗauko ƙwaya ya sayar ma ɗana da ni nake ganin na kai shi ya karatu Ya ɗan na sha ƙwaya kuma ni yanzu ya kashe ni to kaga baka yi tunani ba, abinda ka yi tunani tun da ka san za ka kashe wannan kuɗi ka kai ɗanka ƙasar waje wanda yanzu ba ma ƙasar waje ba nan kwatano ma ɗaukar yara ake ana kai kaiwa amma makarantar mu na an kulle su to wanda ya ɗauki ɗin wannan ƙarami irin wannan tunani kaga shi kanshi bai fahimci menene gwamnati ba bai san kuma me yasa aka ce su zo su zama gwamnati ba idan yau aka ce kai ne shugaban masu kula da wannan abun ya tsaya kai shekara biyar aka baka aiki ka jajirce ka baka aiki wallahi malam saminu idan yau ni ne aka cire ni a service chief din da aka cire wani ya ce min za a bani ambassador sai na fi da cewa an zage ni an yi insulting dina saboda ni ke ikirarin cewa na yi iya kokari na zaman lafiya kuma ana bukata ta in zama ina nan saboda wanda ya shiga gaba ya shiga ya shiga ya wuce ni shi ne wanda ya zama service chief yanzu eh. yana bukata shawara ta yana bukata ta a kusa in in arms cewa zai iya kira na ko da yaushe saboda ni na sawo wa'annan equipment din ni kuma na tattaro wa'annan aikin kuma ni ne wannan structure in ma yana son ya balle su ya gyara wasu abu ni ne kamata a ina nan haka ake sarauta duk sarki za ka ga ya dauko dan shi tun yana karami ya kuso da shi kusa da shi yana koya mishi su wannan plan da ka gansu yaro tun yana in ƙarami shekara biyu shekara uku ake ɗauka mishi wannan sanda ana rataya mishi yana tafiya yana yi da shi ya san baban shi baban shi ke nuna mishi yadda za a yi da zai kira su da zai kalma na musu wurin ruwa ya zo wurin abinci ya zo da distance ɗin da yake duk nan aka koya musu sun sani yanzu idan aka ce yau service tips din nan an tattara su saboda wani ya yi haka akwai wanda aka yi shi ma ya chief of army staff aka ta complain cewa ya kwakwari kuɗin mutane bai aiki ba me tabbatar mana bai aiki ba sai muka ji wata shi yana cikin mota an zo harbe shi kaga tabbas bai aiki ba so yanzu wannan suka tattara suka kwace suka tafiyar su wane ne zai fara ci gaba na inda ake son a tafi. to Mala Ibrahim a duk da yake dai muna tattauna akan wannan yunkuri na gwamnonin Arewa domin ganin sun daidaita al'amura rikicin Fulani makiyaya da manoma. shin ya kalli rawar da ita kanta hukumar nan tawar da kan jama'a wato nigerian orientation agency ana iya cewa tana taka rawar gani wajen ganin an wayar da kan al'ummar najeriya akan wasu batutuwa da suke da sarkakiya domin ko kusan ana barin kafafen sada zumunta na zamani ne suna cin karansu babu babbaka kusan su ne suke cewa ga kaza ga abu kaza ya faru maimakon a ce zamana cewa ita wannan hukuma tana taka rawar gani domin ganin ta inganta tarbiyyar jama'a kuma in akwai wasu tsare-tsare ne na gwamnati ta yi uwa ta yi makarɓa wajen ganin cewa wannan saƙo ya je ga jama'a Lallai ita kowace gwamnati ta kan zo ta kan taka rawarta ba wanda zai ce maka kowace gwamnati ka kwande kwandemi in ka ce ba ta yi komi ba amma duk abin da gwamnati ta yi idan ba a san ta yi ba wannan ya zama aikin banza yan ƙasa ya kamata shi yasa a cikin kundi aka tunanin cewa lalle lalle ya kamata a ɗauko wannan tsari a fitar da wannan abin nan ɗin a tafi da ta yau lokacin da tashin hankali ya zo mana na 'yan nan da sauransu kowa abin da yake tunani ina wannan ma'aikata da take nowa ake karanta mm. na orientation agency mm. ina take ya aka ba ta shimfiɗa fuskokin mutane da tunanin mutane da idanun mutane inda ya kamata mutane su kalli abin da ya kamata su gani don ko lokacin cutar corona ana ganin ita wannan hukuma ta taka rawar ganin ma da ai shi irin wannan wuri idan ka samu mutumin da yake wato Allah ina dan kare in faɗi magana ce ta ce a ce ta kaushi mm. wato ko lokacin waccan gwamnatin da ta yi yaro aka samu eh, na manta sunan shi wanda shi ne kamar coordinator na ita tafiya shi wancan gwamnatin na mm. jonathan mm. wanda shi ne dauki orientation din hanyar ya rika dauko sojoji lokacin ana abin nan zaka ga a conference room ya zo an yi conference da su da su ciki da sauransu amma idan ka duba wannan covid-19 da ake ptf ake kiransu da sauransu eh. zaka ga ya kamata a ce ita wannan agency na orientation din tunda tana ma karshen minista na na information na labarai mm. ai bai kamata shi ministan ya danne su sosai ba ya kamata ya basu don kowace local government akwai wannan akwai eh, wannan orientation din mm. wanda ya kamata a ce sun fita da masu shela sun hada kansu da traditional council system shine mm. ah, masu ma'aikatar traditional council system eh su eh, sarakuna gargajiya wanda za akwai um, a ƙauyuka akwai abin da ake kira yan akwai hakimai akwai da akwai hakimai da ke sannan akwai wannan da wanda ya zo yana da abu town crier ake kiran su eh wato kamar san kira kenan yawa wanda zai zo ya eh. shelanta abin da hmm. ake da sauransu ya kamata duk ranar juma'a akwai malamai suna da mambari da sauransu wanda su ma ya kamata a hada da malamai ciki tunda duka wanda aka kashe yanzu musulmi ne ko kirista ne duk yana zuwa coci ko yana zuwa masallaci kun hmm. ko yana zuwa kasuwa to ya kamata a ce akwai wuraren da aka hada yanzu misali duk kasuwar da ka je zaka isko suna da in a arewacin Najeriya ne zaka ga suna da karabar masallaci a ciki hmm. wanda yana da manya manyan speaker wanda idan lokacin kiran sallah idan aka kira sallah a wannan masallacin zaka ga duk wata al'umma da take kusa da wannan masallacin za su ji wannan kiran hmm. to me yasa wannan wannan speaker na masallaci ba za a yi amfani da ita ba a shelanta a shaida ma mutane irin wani abu da ake kokarin a amfani da shi a samu a samu a samu ci gaci da gwamnati me yasa irin wannan ita ita wannan kamfani ita wannan bata yi bata yi adaka da da su wa'annan mutane ba saboda a kai ma mutane saboda abin da ga maka cewa shi mutum yakan yi amfani da abin da ya ji da abin da ya gani da abin da ya sani so bai da wani wuri mutum bai da wani wuri da zai iya yin wani abu ba tare da ya samu information na wannan abin da ake so ya samu ba. Mm, Malam ah, Ibrahim Hussein Abdulkarim ah, idan muka kalli irin yadda gwamnonin arewacin najeriya suke gudanar da ayyukansu a misali shi wannan kalamai na baya bayanan da kwamitin gwamnoni na arewacin najeriya ke bayanin cewa za su yi amfani da wannan damar samar da guraren kiwo domin ganin an dakile irin ta mu gama da ake tsakanin fulani makiyaya da manoma shin harkar tsaro ma da ta daɗe tana ci a yankin arewacin najeriya kusan kan gwamnonin a rarrabe yake wannan gwamna ya ce a yi sulhu wannan ya ce a'a ba za a yi ba wannan ya ce shin kana ganin anya ko mu na arewa suna iya haɗa kai a yi wani abin da zai iya cecen arewa a halin da ake ciki ko ni ina ganin ya yi karanci kamar abin da ake ce ma conversation kowa an san state yana da Babban ƙasa da yake kula da ita hmm. so amma ina ganin abin da ya karanci shine tattaunawa wato ita irin wannan lalura in ta taso ma ƙasa hmm. Hmm. tattaunawa ba za a ce za a riƙa yin ta wata wata ko karni karni ba eh. ya kamata abu ne da yake kullun a lokacin farko da aka fara wannan gwamnati aka fara wannan abin da fulani na taɓa jin wani gwamna daga cikin gwamnonin arewa ya ce ya je har ƙasar da wa'annan mutanen suke ya ba su kuɗi ni ji ya faɗi wannan cewa yana cikin abu sannan mun ji shi ma wasu gwamnoni guda biyu su ma nan a ciki su ma sun yi wannan abin da ake kira sulhu da su mm. kuma yanzu wani ɗaya rikin gwamnan kuma ya zo ya warware wancan uh, nashi da ya yi saboda experience inda ya samu mm. kila shi ya tattaro abin da yake da shi ya gano cewa lallai wa'annan mutanen zai yi wahala a ce an yi sulhu da su saboda mutum ne ya samu ya ji daɗin kuɗin banza ta mm. san shi wanda ya da kamar yanzu ne a ce za ka yi sulhu da ma'aikata mm. ah, wanda kuma yanzu sun manya-manyan kamfanoni suna ba kansu kwangila mm. to kaga sulhu da su sai ya wahala dole sai ka samu wata bulala ce wadda za a yi bulala a dare wannan abu to in aka dawo kan wannan yanzu misali shi yanzu gwamnan sai yana tunanin cewa lalle lalle wa'annan mutanen sun ji daɗin kuɗin banza ko nawa muka ba su bayan kwana biyu za su ci gaba idan ka biya su a zamfara sai su dawo cikin kaduna in ka biya su a kaduna sai su koma cikin niger yanzu in ka biya su a niger sai su karasa kogi daga kogi kila su karasa ondo ko wani wuri to baka ganin so, wani irin mataki bai daya ga duka ilahirin yawwa to abin da shi ne sai ce yau abin da shi ne sai tantanna ta su ce ina ganin kamar ta yi kadan to ta tattauna ta su tayi yi kadan yanzu sai su samu wannan watan da muka shiga ba shine watan february ba mm. to su samu wannan watan ya zama sun kange kansu duk wani aiki sun aje shi suna da ai suna da deputy governors suna da sauran mutane makarabansu su dajirce inda gaske suke su zauna kan wannan problem ɗin suna magana tsakaninsu su gwamnonin arewa suna magana da gwamnonin da suke kudu su tabbata cewa ba su bar wannan inda suka samu kansu ba sai da suka yadda da abu guda ɗaya shi wanda ya ce a bada sulhu ya bada point ɗin shi dalilin shi da ya sa ya bada ya ce a bada sulhu da kuma inda sulhun ya yi amfani da kuma wa'adin da ya bada cewa idan aka bada sulhun nan zuwa wa'adi kaza ba a samu dama ba a withdraw magana shi shi kuma wanda ya ce kada a bada sulhu shi ma sai ya faɗi dalilin rashin sa ba za a bada sulhu ba ya bada nashi wa'adi da kuma irin lokacin da ya kamata a yi testing to idan kuka haɗo irin wa'annan mutanen wuri ɗaya suka haɗa suka goma kansu suna da aids ɗinsu suna da manya-manya masu ba shawara suna da 'yan sanda da sauransu aka kawo komai su na gaya maka sai a fitar da ɗaya yanzu in suka fitar da magana ɗaya sai su ce wannan magana ita ce zancen mu na gwamnonin arewa sai gwamnonin kudu su ma yi irin wannan su ma sai ga zancen mu na gwamnonin sai a ƙara zauna suna fitar da wani abu yanzu an yi tufaki cewa lalle lalle ba za mu biya waɗannan mutanen ba za mu yi mobilizin sojojinmu da 'yan sandanmu za mu ba su incentives ɗin da ya kamata za mu tinkari dajin nan za mu rigaza su ko kuma a a daina kashe su ku daina wannan surutun da ake za a shiga za a yi sulhu mu yi identifying malam ne da mai unguwa ne da sarki ne za su taimaka mu da wannan abu amma yanzu mu abin da muke mu masu saurare da mu kuma yan jama'an Najeriya mun zama mu ma kanmu mun zama mun zama confused shine mu ma mun kasa gane mu ma mun shiga rudani hmm. tunda su shugabannin mu sun shiga rudani mu ma mun shiga rudani a yau da ake magana yau safiyar yau babu wata tantamama inda aka tsaya babu ita a wurin gwamnonin sannan idan an ganta a wurin gwamnonin ita ma a shugaban kasa ya kamata a ganta saboda wa'annan eh, shugabannin state su ne jihohi gwamnatin jihohi ba su da 'yan sanda ba su sojoji duk abin da suka tattara wurin nan sai an zama ya tabbata ga wurin shugaban kasa sannan akwai abin da ake kira legislative act on government su ne kuma su 'yan siyasa wakilan mutane sanatoci da sauran su ma sun shiga ciki na state sun shiga ciki wato aikin gwamnati mutane suna tsammanin harka ce da ake zuwa a nema kuɗi a samu kuɗi a kai yaya kasan waje a sai gida a dubai da sauransu shi yasa yake ba mu wahala da mutane suna fahimta cewa aikin aiki ne aiki shugaban ƙasa aiki ne kake ba hutu bane da ana tunanin ba hutu bane da mun canza tunaninmu na irin mutanen da muke zaba muke tura su je su representin ɗinmu a gwamnati Thomas kallo da sauraron mu shirin ina dalili ne ke zuwa muku daga nan kafar yanci ta gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke nan birnin tarayyar Najeriya na Abuja kuma muna tattauna ne kan yunkurin gwamnonin arewacin Najeriya na magance rikicin makiyaya da manoma ko yin hakan zai yi tasiri duba da cewa dai akwai rigingimu ko kuma kalubale da damar gaske yankin arewacin najeriya da gwamnonin arewacin najeriya ɗin suka gaza domin su shawo kan waɗannan matsaloli za mu ɗan ji hutar bu lokaci mun dawo za mu ci gaba ku dakace ina dalili ina dalili Adeline dalili. Ina dalili. Ina dalili. Ina dalili. A barkamu da dawa daga hutar lokaci a cikin shirin namu na ina dalilin da muke tattauna kan batutuwa daban-daban da suka jibanci wurin gwamnonin arewacin najeriya na daidaita al'amura akan rikicin makiyaya da manoma to za mu dan tabo a rawar da ya kamata a ce su kansu majalisar kasa su taka domin ganin sun taimaka gwamnonin arewacin najeriya domin dakile wannan al'amari duba da cewa kusan duka gwamnonin jihohin nan da ke ƙarin ganin sun daidaita waɗannan al'amura kusan kowace jiha tana da 'yan majalisunta kuma 'yan majalisu suna wakiltar muradin jama'a ne shin malam ibrahim a abdulkarim shin ya kai kallon da majalisa ke takawa wajen ganin an daidaita waɗannan al'amura ana iya cewa majalisa za ta yi maraka ta buskuwa duba da cewa da ake ta waɗannan rigingimin da koran fulani da kashe wasu da sauransu suna hutunsu ba su dawo daga hutun ba sai lokacin da suka ga dama ko kuma lokacin da ita fada shugaban ƙasa ta tura wasiƙa ga majalisa ɗin domin ta duba sunayen a waɗanda za a tura jakadun ƙasashen ƙetare ana iya cewa majalisar anya ta damu da muradun talakawan najeriya a wato ko da yaushe ne ina magana na kan so in magana kai tsaye ga tunanin su wa'inda Allah ya ba wannan hukuma mm. ga wannan mm. ajiya mm. su wa'inda kake gani ana kiran su sanatoci da wanda ake kiran su House of Rep members da suke National Assembly wanda su ma amma gwamnati ne ita ma gwamnati ce ta ta kanta shi yasa su ma shugaban su ake kiran shi president na Senate kaga shi ma kamar wani shugaba ne eh. wanda yake tafiya kuma mutane ne wanda suna da jagoranci sosai na jama'a kuma kaga mandate ne suka karbo shi ne sun fi kusa da jama'a tunda su ma kansu yadda aka ba shugaba janar muhammadu buhari ah, dama ya zama shugaban kasa aka ba gwamna dama ya zama shugaban kasa su ma dama ce mutane su ma suka dangwala musu suka ba su dama cewa ku je wancan kasar can abuja tunda mu muna sokoto ko kuma mu muna yobe ko kuma mu muna wuri kaza mm. ku je can ku je ku sa mana ido ku tsaya ku kashe ku tsare duk wani abu da ke damun mu za mu rika tura muku ku kuma kuna isar mana da wannan sako amma sai ka je ka isko mutumin da yake an turo shi ya zo ya representin mutane tun da ya tattaro kayan shi ya zo abuja sai ya tare abuja babu ma abin da ya harshe da wannan mutane mutanen da da yake zuwa gidajensu ya je roƙe su ya musu magana su zo su yi tafiyan nan ta siyasa tare sai ga kowa ya suka yi mishi ko ce musu kai ma sun ɗauko bus za su to Abuja sai ce musu a ah, akwai COVID-19 ko kuma kafin COVID-19 su ga kamar damuwa ce za su kawo mishi ko za su su karɓi wani abu wani shi su ma mutanen da suka tura su sun tura su dan akan me za su samu kuma kila ma kafin su tura shi sai da ya ba su wani abu sannan suka zaɓe shi to yanzu mutum zai zama sanata kafin ku yadda da shi ya zo ya zama sanata sai da ya ɗauko kuɗin cikin aljihun shi ko kuma kuɗin da ya je ratumo daga wani wuri ya zo ya bi ku sarakuna da malamai da fastoci da fada-fada aka babba ku kuɗi sannan kuka zo ka ce ma mutanen ku kuma ga ɗan naira biyar ko ga indomi ko ga gishiri ku zaɓuwa ne kaga shi yanzu ya riga ya biya iya adadin abin da kuka ce zai mu yanzu shi zai je ya biya ma shi bukatar shi a Abuja to kaga yanzu sai ya rika tunanin cewa tunda biyan bukatar shi tafi babu wanda zai amma a cikin su akwai ɗaikakku za ka gan su akwai wanda har kuka sai da ya ce shi bai ma iya zuwa gidansu bai iya yin wani abu amma ni kullum abin da nake jajircewa mutane mutane su fahimta kuma mutane su gane shi ne baka iya zama gwamna sai akwai Najeriya baka iya zama House of Rep member sai akwai Najeriya baka iya zama sanata sai akwai Najeriya mm. idan suka yi sake aka rushe ƙasar nan tashin hankalin da ake ganin a kamata a kama shi a mishi nizami idan muka ki to dukan mu da mu da su dukan mu za mu zama sakon citizen ne a refugees a wani wuri akwai to da suke karatu saboda abubuwan da ake na suna nuna mutane cewa idan tashin hankali ya zo kasar ku to wani lokaci gwanda a ce kana cikin wanda aka kashe da ka zama refugee shine ka zama dan gudun hijira saboda baka gane baka da wayo sai yau ka baro ka je cikin camps din waɗanda suka zo yan gudun hijira daga Maiduguri su baka labarin su mutane ne irin ka iri na waɗanda suke zaune suna da abincin su suna da abin sha suna da wurin kwana yau sun zo wurin da za su ma je su yi ba haya ba su da shi to amma idan muka kalli kalaman shi shugaban majalisar dattawa sanata Ahmed Lawan ya buƙaci da a yi bi matakai na siyasa domin ganin an daidaita waɗannan al'amura rikicin fulani makiyaya da manoma shin baka ganin kamar eh, ta wannan janibin kamar majalisa za ta ɗanyi katabus eh mun yanzu ka mun yanzu ni ni kamar mai sharhi hmm. ah, in yau ka tambaye ni kace in zauna in ba su shawara san ce ni ba zan je wurin su su in ba su shawara ba zan ci gaba yanzu ka ƙara mai da ni ne amma zan ƙara ci gaba da bada shawara ta a wurin mutane mm. saboda in nuna mutane cewa mutane ku ne ma asalin karfin yake hannunku mm. ku ka tura shi yanzu ba ya shiru ba bai ce kuma ba yanzu ba ka ce yanzu shi shi shugaban eh, sanata Ahmed ya ce ya ce ne ko ya ce ko ya bukaci da cewa lalle ai yawa to yanzu ai mutanen garin shi misali ɗaya na yadda yanzu haka ai mutanen garin shi suna kallon shi ai suka turo shi ko mm. yi ko bai ba sun sani mm. ko mu al'ummar da ake ta gefen sakwato da zamfara sauransu ai suna ganin su kuma suna sanar zuciyarsu kawai abin da yake bambancewa tsakanin su da mutane shine yanzu kamar su yanzu wanda ke magana yanzu sukan ce idan aka bari irin wannan abin mata ta taso ya fi saukin samun ƙuri'a idan za a yi zaɓe saboda yanzu wuraren da ake badawa abin da ake kira mm. da ake yi da ana fada yawa in mm. ana fada ba sai an yi zaɓe ba sai a ce an je rufiji ko an je wani wuri an kawo sunaye sai a iya tattaro takardun zaɓe da za a yi miƙawa wani ya zama shugaban ƙasa an yadda da wannan so idan kuka zo kuma yan wannan abu kuka so ku yi yanzu sai abin ya ce ya juye da mushi eh, ya juye da mujiya fa mm. ya zama kasar ta rushe to ina ne zaka ci gaba da mulkin naka shi abin da ake sa duk abin da zaman arziki bai kawo ba mm. ya ba kawo shi mm. sannan wasu suka fara gina ƙasar nan a 1960 su ne su da sauransu suka iya abin da za su yi tashi hankali ya zo suka mutu aka kare wata tashin hankali har 1970 aka shiga cikin wata damuwa aka zo sojoji suka zo sun ka rungume kasar nan aka ce sun kara tuka cikin lalata aka zo 1999 aka dawo da mulkin nan hannun 'yan siyasa su wayanda suka karba 'yan siyasa su ne kamata su gane cewa lalle lalle ya kamata mu yi tafiya ce babba wadda tafiya ce wadda ake kiranta tafiya ta mutane mu gaba daya muna iya karanta a ce kamar a ce we together dukkan mu yan Najeriya ya zama tafiya ce da za a sa kowa cikin ta in ya da ke jin shi ba in ya ne an fitar da shi a dawo da shi cikin kasar nan ya cewa dan wanda suke ganin yan sauran Kaduna suna ganin kamar an kyamace su su ma su ga an dawo da su ciki babban aikin shugabanci idan aka ce ka zama shugaba ko an tura ka a Senate ko a House of Rep mm. abin da ya kamata ya zama kundin farko a gaban ku mm. kullun shine menene za ku furta menene za ku faɗi menene za ku aikata wanda zai kawo unity ƙasa ta haɗe wuri ɗaya saboda unity ɗin mutane idan ka samu mutane united mm. suka haɗu akan aiki guda ɗaya mm. duk wani aiki da kake son ka yi mm. malam malam samir za ka yi shi na ce maka rika lura da kiyashi kiyashi wannan da kake gani mm. idan suka kaka isko mushe katu amma saboda suna aiki in unison shine eh, wato suna aiki kafara da kafara kafara da kafara mm. za ka kafin an jima in buhun buhun buhun gero ka zube mm. sai kai mamaki za ka ci in kana wannan abu sun kwashe shi kaf da mutane za ka sama wannan kwashe in ka je kada sai ka isko sauran gero a wurin so shi za ka mu abin da muke kira shine malaman mu da shugabanni su gane cewa karfi na mulki yana hannun jama'a karfin mulkin na jama'a shine ake arama shugaban kasa a arama gwamna to duk lokacin da gwamna yake fata muku abubuwa amma ba ku ganin shi a kasa to kuna da dama ku ce da wannan fatin da wannan gwamnan duk ba ku yansu ina ganin an yi wannan abun in 2015 hmm. in wasu ma suka zo suka gwada suka ga su yi ba kada ku ji nauyi a kalma a bakin ku na cewa wannan abun da kuke ji ba ku jin shi sannan kuma wajibi ne gwamnati ta ta duka jin abin da mutane ke faɗi saboda ba abin da kuka faɗi a TV cewa kuna ganin abubuwan lafiya lau suke ba ko lafiya lau suke sai mutum ya ji a jikin shi a cikin cikin shi in ka ce akwai abinci ka ce ayi noma sai wannan ya ji a cikin cikin shi ayi noma in ka ce asibiti ana aiki sai wannan mutumin ya ji cewa asibiti ana aiki to da lokaci yana ta tafiya kuma za mu buɗe layin tarho ga masu kallo da saurari eh, kafin mu buɗe layukan tarho a malam Ibrahim Abdulkarim shin ya ka kalli irin tsaka mai da aka jefa shugaban kasa Muhammadu Buhari akan wannan rikicin makiyaya da manoma a yayin da masu ada da shugaban buhari suna zarginsa da ma ɗaure gindi ga makiyaya su ringa yin aika-aika a yayin da kuma magoya bayan shugaba buhari suna ganin cewa kamar matakan da ya kamata ya ɗauka domin kare muradun makiyaya kamar yana tafiyar hawainiya shin baka ganin shi shugaban ba a masa adalci ba a matsayin yadda ake ta ganin waɗannan su ga ya gaza waɗannan su ga ya zakalkale ba ni ba ta taɓa da an yi magana cewa zakalkale ba ni babban abu da na sani da cewa an fi cewa ya gaza mm. kuma ina ganin duk wanda yake kasar najeriya mm. da wanda yake a cikin fatin apc mm. da wanda yake gwamna yanzu ya zaune eh. zai iya fitowa a tv ya ce lalle gwamnati da shi shugaban ƙasa ya jajirce zai fadi a tv amma da za ka je gidan shi kuna cin abinci ka ɗauko ta hirar zai gaya maka abin da ke cikin zuciya sai gaskiya an kasa shi magana kasa lalle an kasa saboda shi shugaban kasa. babban abin da yake zama ka zama shugaba ko zaman ka leader shine karfinka na sasanta mutane mm. mu yanzu kamar mu addinin musulunci mm. ah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa babu abin da ya fi sallah zama babban abu a wurin musulmi mm. amma duk a cikin tarihin shi ba a taɓa samun abin da ya hana shi yin sallah ba ya fito ya sallah sai sasantawa tsakanin mutane saboda shi aikin da ya ɗauka babban muhimmi a rayuwa shine idan ya ga mutum biyu ba su daidaitawa ya daidaita su tun daga gidanka zuwa ma'aikatanka zuwa wani wuri yanzu idan kana shugaban kasa ni yanzu misali a ce ni shugaban kasa ne bai yiwa a ce minista na da wani ma'aikacin shi suna jeka in jawo kuma ni in zauna ina kallon su banci na san cewa jeka in dawo wanda suke yi hmm. zai zama ya zama hasara ga wanda ake son a yi wannan aiki sai yau idan kaje-kaje ka zama shugaban kasa ya zama bai sa baki duk wannan surutun da ake yi da wannan gwamnati ya sa gwamnati ma har gwamnati ne yake musu wahala na samu da su gwamnati da a ce yana sa baki mm. duk inda ake magana to yanzu kai tunanin ai mun taɓa yin shugaban kasa irin haka ana kiran shi shugaban kasa janar Olusegun Obasanjo babu inda za a ce chak bai ce chas ba mm. ko a sakoto aka yi magana zai ɗauki motar shi ya ɗauki jirgin shi ya isa sakoto ya je magana shi sarkin musulmi shine shugabanci yanzu ya kamata da a ce ran da gwamnan ogun ya yi magana an ga shugaban kasa ya tattara kayan shi ya je ondo ran da gwamnan ondo ya magana shugaban kasa ya tattara kayan shi ya hau jirgi shugaban kasa ne ya ce mu ondo zan zo in ji me ake ciki in ya zo zai saurare shi duk wanda ke kasar yarbawa zai ce lalle wannan mutumin ya tabbata kan wannan magana ake sai ya saurare su in ya saurare su a kira mai shugaban wata da zai yakan sai a ce ko saboda a barka barkaji barkaji ai eh, kaga ya saurare su eh. yanzu ya saurare su ya yanke ma shi uzuri saboda ya zo ya ji da kanshi yanzu dole ne ya je ya aikin ai dole ne ya aikin ai abin ai shi abin ake shugabanci shine kuma yanzu a ganshi ya taso yanzu tunda wannan fadan ya faru aka fara tashin hankali a Sokoto da Zamfara daga tsanan so nawa ka ganshi a jajirce a gidan talabijin a gidan rediyo a shugaban kasa hmm. yana magana ko airport zai je ya tsaya yana magana hmm. yanzu ka duba kasar america wani yana tura jami'an sa ne saboda ai akwai akwai akwai matsala da ba a tura jami'i akwai matsalar da ana jure jami'i to bari mu idan aka ce malam sami ka bari wannan magana da eh. duk inda aka ce babban karfin ka abu ne sa aka kafa gwamnati ne kai protective mutane da dukiyoyinsu ya kamata duk inda mutum ɗaya mutu a Najeriya duk inda mutum ɗaya aka yasa shi Najeriya kamata a ce kalmar bakin shugaban kasa tana buɗewa ba sai wani ya mishi magana ba ya ji mutanen su ji cewa shugaban kasa ya jajinta musu da kanshi kuma in aka gani saboda idan ka shi a TV ya kamata ka ga fuskar shi misali shugaban kasa mm, gwamnan ah, borno mm. idan abu ya faru ai za ka gan a tv kuma za ka ga fuskar shi za ka ga abin da ake ce mishi feelings din shi na mm. bai ji daɗin wani abu ba idan ya nuna a fuskar su bai yawa to ga yanzu commissioner of commissioner of police da wani duk ma'aikacin da ke jikin shi zai tabbata cewa shi shugaban kasa karfi gare shi malam saminu idan aka gan shi a tv yana fushi da saminu yau da a ce yau shugaban kasa zai kira sunan ka ya a ce yana jin haushi da kai wannan inda kuke aiki nan sai kun tashi sai ya tashi aiki to da fatan dai Allah daidaita al'amura shi ma dai shugaban kasa Muhammadu Buhari dai gurgudu yana iya bakin kokarin sa domin ganin an daidaita waɗannan al'amura a yanda bangarori biyu wasu suna ganin gaza wasu kuma suna ganin a'a yana da wani muradi ko kuma na abu na kashin kansa daman dai masu iya magana sun ce babba juji ne kuma shugabanci daman ya gaji hakuri to bari mu dan bude layin taro ga masu kallo da sarari domin su buga su tofa albarkacin bakin su akan wannan muhawara da muke hello wa alaikum salam ya suna malamin kuma daga ina yake kira kana da Musa mai kemis To Malam Musa mai kemis unguwar Dosa a birnin Kaduna muna tare kai bismillah. na hmm. kamar yadda muke a kasar nan tamu da al'umma irin tamu da muke ciki a yau. Ina ganin ya kamata a masu gaban kasa adalci. Hmm. Domin ya danganci wata irin al'umma kake shugabanta. kuma wani irin biyayya ake ma Allah domin me shi wannan da zaman lafiya da mene duka yana hannun Allah ne rashin biyayya da al'umma suka suke ma Allah Allah yana iya zaraftar al'umma ta kowane irin hanya domin me shi Allah da ya yi mu ya ce in mun yi kaza za mu kai in mun bar kaza za mu kai kaza yanzu mai aka bari me ake yi saboda haka da dole mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah in muna so mu samu sauki da fatan za ku tashi lafiya na gode. To Musa mai kyau musu ungwado sa birnin Kaduna muna godiya. Hello? Hello? Wa alaikun salam muna tare kai a sunan malamin. To awal ka rage sautin akwatin rediyon ka awal.

wasu matsaloli yadda mutane suke fuskanta wato matsaloli a wannan yau har yanzu ba wuce wato wato ke yana da ake magana wai za a koma wato bai yiwuwa ba sanin abinci a arewacin Najeriya wato wasu kamiya za su samu gasuwa. Domin idan za ka duba gaba an nuna wajajen wato noma inda fulani suna su ke su kalmomi ne to ta yaya ina ba kuma gurin da ake so a ba da su ba lallai a iya fitar wato da gurin da inda jajaye za su su yi kyau da kamar wuya ne idan ana so a yaka so da abubuwan da a bi hanyar za a fitar da wajen kyau ni kuma ina ga wannan abu da kamar wuya da kamar za a iya yi fitar da wannan wajen kyau wani ina ga kun shi wato shugaban kasa ne wato tsaya da fitar da shiga tabbatar an gani kowa an zaunar da shi abin da yake shi ne mafita domin a tabbatar kowace gwamna wato a samu hanyar da za a bi wato a zawatar ko a zauna a sulhunta a kawo karshe wanda wata amma komar da zuwa ni arewa ba a shi ba ne wannan don ne to muna godiya kwarai da gaske da wannan hello hello <laughs> to bar mu dan waiwaye a sakonnin da kuka turo mana ta manhajar mu ta whatsapp a mai sako na farko na ta salam liberty ya kamata a samu haɗin kai tsakanin gwamnonin arewa akan matsalar tsaro domin sai an sami tsaro ƙasa za ta zauna lafiya daga habu oga dubai jihar katsina to sai mai sako na gaba inda ke cewa assalamu alaikum gaskiya talakawan najeriya su dinga ya kamata su talakawan najeriya su ringa yin addu'a kuma su haɗa kawunansu domin a samu zaman lafiya a ƙasa sako daga adamu iliyasu bukur to sai mai sako na gaba inda ke cewa <clears throat> assalamu alaikum ina ma bako barka da zuwa da kuma fatan alheri ina yi muku fatan allah ya kama na zaman lafiya a ƙasarmu mu to muna godiya kwarai da gaske dai daga masu kallo da sauraro ga sassa daban-daban na faɗin kasar nan to mai sako na gwamnati salam liberty a babu shakka an samu matsala matuka a cikin wannan gwamnati duba da irin yadda a kullum ake kara lalacewa lamarin tsaro yake lamarin tsaro ke cigaba da lalacewa rayuka suna salwata tamkar babu gwamnati allah ya kyauta sunana na jimu jos jihar plateau to da wannan sako na na jimu ne a muka kawo karshen shirin na ina dalili na wannan rana a malam ibrahim hussein abdulkarim kamu na ɗaya tabar shirin na gurgujen minti ɗin mai zaka ci eh, abinda zan kira ga jama'a ko da yaushe su fahimta cewa a lallai shugabanci yana hannun jama'a kuma allah na baku shugabanni irin jama'ar da kuke da da haka idan mutane da al'umma suka jajirce suka fitar da irin tsari da ya kamata na zaɓuro irin mutanen kirki da ya kamata su tura mm. to zai zama ya taimaka musu wani kashi 60 ko kashi 70 na gyaran ƙasa da ake son a amma idan ya zama da mutane ne ke zuwa suna biyan kuɗi a zaɓe su ko kuma saboda wata siyasa ta su ko wani abu to za mu dinga zama cikin bakin ciki da kanci akwai garuruwa da yawa za ka ga mutane za su kira yanzu misali wanda ya kira ya yi magana ya ce saboda zunubai da ake da sauransu akwai ƙasashen da sun fi mu yin zunubi kuma akwai ƙasashen da ƙasashe ne larabawa sun fi mu yin zunubi amma suna da doka suna da oda suna da tsari na shugabanci shi doka da oda da tsarin shugabanci yana taimakawa saboda akwai abin da wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala akwai kuma abin da yake aiki ne na mutum duk yadda ka yi addu'a sai ka fita ka nemi abinci zaka ci abinci da haka nan duk wanda ya ce maka akwai wata addu'a da za a yi mutum cikin ka kaji ya cika ƙarya yake maka dole sai ka samo tukunya sai ka samo abinci sai ka mm. dafa abinci duk iya iya addu'a ka kuma duk iya biyayyar ka da kake ma Allah sai ka nemo abin da zaka ci to a wannan shirin namu na ina dalili ah, ya zo karshe saboda lokacin da aka dibara na shiri ah, ya gare to a madadin a babban bako namu ibrahim hussein abdulkarim muna godiya kwarai da gaske da ka samu damar shigowa na shiri na na ina dalili da kuma manyan a jami'an da suka sada nu da ku ni sami nisani nake cewa ku kasance da tashar yanci sai an na dalili ina dalili